shi yanzu ka kun yadda Allahumma alhik ne kun gani ba addu'a yake yana roƙo ne nasabansa wai ma'ana huwa kaunuhu khalifatun anillahi bi jami'il mulki ilahiyya bila a lokacin shi ya zama khalifa ne na Allah subhanahu wataala cikin dukkan masarautar Allah subhanahu wataala ba tare da wani gaba ba da za ka cire ba muttasifan kuma yana mai siffantuwa bi jami'i sifatin lahi dukkan siffofin Allah ya siffanto da su wa asma'ihi dukkan sunayen Allah sunansa ne duk siffan Allah nasa ne kai ba ma haka ba kaman ma shi din shi ne hatta ka annahu kaman ma shi in ka gan shi ainihu kaman shi ne ma zatin Allah din kaga ne su bana annabi yana da shi shi yasa yake roko ya samu wannan ba in ka ga annabi kai ka ci Allah ka gani hatta ka annahu ainu shin da yake roka kuma in ya samu wannan nasaban shi ma haka zai zama da zaran ka gan shi kai ka ci Allah ne to duk sifan Allah nashi ne duk sunan Allah nashi ne na gaba a shafi ta 244 dalil fikri juzu'i na biyu kenan inda yake cewa annabi shine Allah Allah shine annabi wannan zai zo ne a shafi ta gurguje na so kar karatu na ya wuce awa daya insha Allah ta'ala zai iya yanda zan yi bai wuce awa daya ba sannan salon karatun za mu dan canza kaɗan saboda abubuwan fari suna da yawa idan ba hakan muka yi ba lokacin ba zai ishe mu ba da duba da haka salon karatun za mu dan canza kaɗan don mu samu daidai da dacewa a lokaci insha Allah kamar yadda jiya muka fara har yau shine idan a wannan karatun na fari wani abu na ce amin mala rabiu haruna jazakallahu khairan marhaban bika idan na fari juzu'i na faɗi juzu'i na faɗi shafi na faɗi abin da ke cikin to a daidai wannan lokacin kai mai sauraro kana da zabi idan muka bude layin kira kana da zabi ka ce abu kazan da ka faɗa na bukaci a haska mun gurin sai a haska maka yanzu insha Allah ta'ala ka ce abu kaza da ka faɗa don abubuwan da abubuwan da zan fada suna da yawa duba da haka ba zan haska duka ba ba zan haska ba haskawa magaba da sai na karasa sai na fada muna yake cikin sar sai na gama tukunna sai in bude layin kira duk inda ka ji na fada ka ce abu kazan da ka fada na bukatar a haska mun wurin in kalla sai in haska ma amma yanzu zan fade su ne kawai a gizo yi kaza akwai abu kaza ga yadda kalmar take a shafi kaza aka zalla zan faɗa har na gama daga bisani kuma sai ka bukaci inda na faɗa da kuma shafi da juz'i a haska maka ka kalla insha Allah ta'ala to Allah ya mana muwafaka Allah ya wuce mana gaba kamar da jiya muka faɗa har ila yau shine shin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah ne tambaya na ɗaya ko kuma ma'aiki salama Allah ne na biyu mai zaman kansa ko kuma ma'aiki wani, wani gaba ne na Allah subhanallah ko kuma hakikatul muhammadiyya din nan shi shi Allah ne ko kuma hakikatul muhammadiyya Allah ne mai zaman kansa ko kuma hakikatul muhammadiyya din wani sashi ne na Allah menene bambancin Allah da ma'aiki abubuwan da na zana nan su ne kaɗai insha Allah ta'ala zan yi kowa a kansu a wannan zama insha Allah ta'ala to a gurgujen gurgujewa jawahirul ma'ani dalil fikri in shi za ka duba a jizu mu na biyu kenan shafi ta da takwas. wanda muke haskawa wannan darar kutub ilmiya shafi ta 420 an rubuta cewa jumi'a fi haqiqatil muhammadiyya kullu ma ahata bihi ilmu Allah ta'ala min al'azali ila al'abadi Shautu Jani ya ce jumi'a ta tattara fi haqiqatil muhammadiyya a haqiqanin muhammadiyya duk da jawahirul ma'ani kalmar alhaƙiƙatul muhammadiyya ta'arifinta ko mazauninta kala biyu ne to daga ɗaya wanda yake kai mutum shirka shi nake magana yanzu shautu jani ya ce to daga hakika wannan hakikatul muhammadiyya ta tattara kullu a ahata bihi ilmullahi ta'ala min al'azali azali ila abad duk da ilmin Allah ya dauke duk abunda ilmin Allah ya kewaye shi a wannan hakikatin muhammadiyya ta tattara wannan ilimin duka abinda Allah ya sani to daga wannan hakikatin muhammadiyya ya taru gaba daya sab kamar da kuka kalla gurin fa jumi'a fi haqiqati fi haqiqatihi muhammadiyya kullu ma hata bihi ilmu ta'ala min azali ilal min abadi tun daga ran da babu wani halitta zuwa ga har abada to wannan abu mai suna hakikatul muhammadiyya din nan ta tattara dukkan ilmumukan Allah da ya kunshi halittunsa ya kunshi halittunsa to ya tattara game da wannan din mu muka san cewa Allah subhanahu wa ta'ala fil azal shine kadai ba komai tare da shi ba komai kafin Allah ba komai a lokacin da Allah shi kaɗai ne amma to shi wannan hirmamuriya da ake magana shi shi Allah ne kafin ya zama a tun azallin yana nan ko shi wani gabani na Allah ko Allah ne mai zaman kansa wannan na ɗaya kenan na biyu kuma a yi na biyu da darul ke da shafi ta da ribira goma sha takwas a darul kutub ilmiya kuma shafi ta da ribira ɗaya zuwa da biyu a rute jawa annabiyu A ainihin zatin lahil aliyya annabi shine asalin zatin Allah madaukake ainu zatin lahi al'aliyya a wannan shafi zaka zama kuma annabiyu ainihin haq nafsu safa to annabi shine zatin Allah annabi shine zatin Allah to yaya aka yi annabi zai zama zatin Allah yaya aka annabi zai zama zatin Allah na biyu din kenan na uku kuma a shafi ta bakwai darul fikri kenan 137 a shafi ta tara a wannan na gabanmu kenan darul kutubin ilmiya 249 aka rubuta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne mahangar Allah shi ne maganan Allah ko daga nan Allah yake ganin halittunsa tun fil azal tun fil azal tun lokacin da babu wani halittu Allah ta nan yake gani fil azal daga al'azaliya zuwa ga har abadiya Shi shine mahallu nazarillahi ta'ala to sai muka ce yaya aka yi haka annabi ba halittansa aka yi ba ne shin annabin Allah ne ba halittansa aka yi ba ya ce kama huwa sallallahu alaihi wasallam kama yadda shi annabi sallama ya zama mahallu nazarillahi ta'ala min jami'in wujudi min al'azali ila al'abad annabi ne. shine wajen ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga halittunsa ta nan Allah yake ganin halittunsa tun daga fil azal zuwa har abada to tun daga fil azal din nan ne shi shi ne ba halittarsa aka yi ba fil azal din annabi yana nan ne fil azal din annabi yana nan ne ko da shi wa annabi din sallallahu alaihi Allah ne mai zaman kansa ko ma don shi ma wurin wani Allah ne subhanahu wataala to kaga wannan gaba ya kamata mu santa mai kyau aka ce aya can baya cewa al kamil huwa mahallu nazari Allah ta'ala min al fi waqtihi sai ce kama annahu sallallahu alaihi wasallam mahallu nazari Allah ta'ala min jami'il wujudi min al-azali ila al-abad ta annabi ne Allah yake ganin halittunsa gaba ɗaya ta annabi Allah yake ganin halittunsa gaba ɗaya kaf min jami'il wujudi dukkan samamu ta annabi Allah yake ganin su min al-azali ila al-abad a lokacin babu Allah abu babu kai komai sai Allah annabi ma a lokacin yana nan to idan har annabi yana nan afil azal shin annabi din Allah ne ko dai wani Allah ko wani gaban Allah sannan na gaba karkashin hadisin da ya kawo duk duniya babu fai za a tuho kuntu Allah ya ce idan na so bawa zan zama shi fai za a tuho kuntu idan na so bawa zan zama shi Allah ya ce idan na so bawa zan zama shi to wannan hadisi farko duka duniya babu duka duniya babu inda annabi ya ce fa iza ahbabtuhu kuntuhu idan Allah ya ce idan na so bawa zan zama shi kuntuhu duka duniya ba wannan hadisi amma shi ya kawo zaman ma irin zama ne wanda baka iya bambanta mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala to abunda Allah ya fi soyuwa a cikin halittunsa annabi ne Shaut Tijjani ya ce bayanan Allah tare da annabi ko a zatin annabi ya fitowa fili sama da bayanansa a wani zati to a sanda Allah ya bayyana ko ko yana kauna ma'aiki yanzu Allah ya zama dan ma'aiki tunda shine gurin sa a shafi ta 50 zuwa 51 dalil fikri yace faida babtuhu kuntuhu kuma yace wannan kalmar kuntuhu da wannan riwayan shine abun dogoro in ji bayan babu gaba daya magana na gaba a shafe ta 88 darul fikri jawahirul bayani in ka je darul kutub ilmiya shafe ta 60 amma wajen an shafe ta ba a sa gurin ba yace fil shi'ati fil fil shi'ati iblisu far'un min an anil haqiqatil muhammadiyya yace iblisu ma wani sashi ne daga haqiqatul muhammadiyya din nan iblisu ma daga haqiqatul muhammadiyya aka samo shi shi ma wani gaba ne wani sashi ne na wannan din kuma wannan kafirci ne don karyata Qur'ani ne kai sai kuma aibanta mahaiki ne ko kuma aibanta hakikatul muhammadiyya ne magana na gaba Allah tajalli yake cikin halittunsa amma yawa hakikatul muhammadiyya tajalli tajalla Allah ta'ala bi kamali zatihi fil hakikatul muhammadiyya wannan shafi 139 huwa mazhariyatu zatihi wa martabatu zuhuril haq Allah ya bayyana da kammalalliyar zatinsa ma'ana daga dukkan zatinsa mai kamala Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a ina a cikin tare da Allah haqiqatul muhammadiyya Allah ya bayyana daga haqiqatul muhammadiyya da dukkan kamalan zatinsa to wani irin bayyana na kamalan zatin Allah gaba da kaf daga wani hakikatul muhammadiyya kuma shine mazharin zatin shine mabayyanar zatin Allah shine mabayyanar zatin Allah wannan hakikatul muhammadiyya din nan wannan shine a shafita 139 sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tajallin zati da tajallin uluhiyya a hakikatul muhammadiyya bi kamali zatiha tajalla tajalliyu zati wal uluhiyyati bi kamali zatiha kamalan zatin Allah ta zati tajalli ta zati da tajalli ta uluhiyya gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a hakikatul muhammadiyya wannan tana cikin shafita 242 darul fikri magana na gaba a shami ta da ɗaya ne yake cewa karkashin hadisin kuka kawo yanzu da babu bai za a babtu hukuntuhu don ya kai guri uku ya kawo na hadisin ai ma'ana ho kuntu na'iban anhu Allah ya ce ni zan zama na'ibinsa ni ni Allah Allah ne zuwa na'ibi yanzu ba ma mutum da aka yi tajanni ko ma'aikin ne na'ibi ba a'a Allah ne yanzu na'ibi kuntu na'iban anhu fi jami'i sifati daga dukkan siffofina ne ne na zama masa na'ibi magana na gaba a shafi ta 183 daril fikri inda yake cewa yake roƙon nas zaman sa ya zama nasaban annabi shi tukin roƙon Allah ya zama ya samu nasaban sa da annabi alhikni bi nisbihi yana roƙo alittisahu bi jami'i sifatillahi wa asma'i hatta ka'annahu ainu yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan nasaba ta siffantuwa da dukkan siffofin Allah subhanahu ta'ala da dukkan sunayen Allah har ma an ka gan shi kamar Allah ne ka gani to wannan a shafe ta 335 kenan inda darul kutubin ilmiya ne za ku kalla wai ma'anata don shi yanzu ka kunga ga yadda Allahumma alhik ne kun gani ba addu'a yake yana roƙo ne nasabansa wai ma'ana huwa kaunuhu halifatun anillahi bi jami'in mulki ilahiyya bila shuzus a lokacin shi ya zama khalifa ne na Allah subhanahu ta'ala cikin dukkan masarautar Allah subhanahu ta'ala ba tare da wani gaba ba da zaka cire ba muttasifan kuma yana mai siffantuwa bi jami'i sifatillahi dukkan siffofin Allah ya siffanto da su wa asma'ihi dukkan sunayen Allah sunansa ne duk siffan Allah nasa ne kai ba ma haka ba kaman ma shi din shi ne hatta ka annahu kaman ma shi in ka gan shi ainihu kaman shi ne ma zatin Allah din kaga su na annabi yana da shi shi yasa yake roko ya samu wannan ba in ka ga annabi kai ka ci Allah ka gani hatta ka annahu ainu shin da yake roka kuma in ya samu wannan nasaban shi ma haka zai zama da zaran ka gan shi kai ka ci Allah ne to duk sifan Allah nashi ne duk sunan Allah nashi ne na gaba a shafi ta 244 Dalil fikri juzu'i na biyu kenan inda yake cewa annabi shine Allah Allah shine annabi wannan zai zo ne a shafi ta 449 inda darul kutub ilmiya ne 449 duk da wannan akwai kuskure a bugin darul fikri a bugin darul fikri kaga ya sa yake cewa qawluhu wa huwiyatu unsi kama anahu haisu yakunu fi bisatil unsi bika haisu anta huwa wa huwa anta salli alaihi a sanda shi annabi kai kai Allah anta kai Allah anta kai din kai ne huwa shi annabin kai Allah kai din kai shi annabi ne ayya Allah kai annabi ne wa huwa anta shi ma annabin shi kai ne salli alaihi kai mai salati to yanzu a nan Allah annabi ne annabi Allah ne me mararrabar ba ma haka tumamariya ba zatin annabin huwuya ne na Allah me ma'anan huwuya za mu zama magana a kanta ya fasa maka ma tana ce ma'ana hu sai ya ce anta huwa wa huwa anta a kuma shafe ta 224 sai ya kawo cewa ai tamkar sura ce annabi din sura ce na Allah annabi sallama kaman madubi ne na Allah ma'aiki din ya ce wa suratu laha kal mir'at tatara'a fiha ya ce fa innahu subhanahu wa ta'ala yara fi tilka surati aina zatihi al muqaddasa Allah annabi tamkar madubi ne na Allah Allah zai kalli suransa yara Allah ne zai kalla fitil ka sura wannan sura ta Muhammadiyya aina zatihin mukaddasa zatinsa zahirin shi zai kalla daga Annabi sallallahu a shafi ta nan din da ya dari da ashirin da biyu din yake magana ya ce kullu zalika barazat an haqiqatul muhammadiyya min al-azali ila al-abad duk waɗannan halittu gaba da sun bayyana ne a daga haqiqatul muhammadiyya suka bayyana fil azal tun daga fil azal min al-azali ila al-abad kamar da ya faɗa kenan to shi ma har yi tambaya ne har ila yau wannan kitu muhammadiyya dana shi ma Allah ne mai zaman kansa tun da bai da farko bai da karshe ko kuma don shi halitta ne ko kuma ni gaba ne na Allah subhanahu wataala a shafi ta da ribu da talatin da hudu dalil fikri shauk tijjani ya ce ikhtar allah min bainil arwahi fil azali ruhal mustafa sallallahu allah ya zabe daga cikin rayuka ran annabi tun fil azal tun fil azal fil azali to shin rayukan ma fil azal din suna nan ne ko kuma ran annabin fil azal din yana nan ne ran annabi shine hakikatu muhammadiyya shehu tijjani da kansa ya fassara da wannan ran ma'aiki ruhun ruhun mustafa shine hakikatu muhammadiyya sannan a shafi ta 238 darin fikiri shehu jani ya ce alhaqiqatul muhammadiyya allati hiya mahdun nuril ilahi hakikatul muhammadiyya shine haske na Allah sansa alhaƙiƙatul muhammadiyya allati hiya mahdud nuril ilahi wannan shine haske na Allah sansa sai aka tufatar mata hakikan wannan hakikan aka lullube ta da haske ta ilahiya suma ulbisat hazihi alhaqiqatul muhammadiyya albasa min al-anwar ilahiyya sai aka shamake ta da maganai aka kuma kira ta da ruhi alhali shine hasken Allah zalla kawai mahar kaga yana ya nuna cewa annabi daga hasken Allah ne ba hasken mallaka ba hasken zaki ne wanda Allah ya ce wa jaru lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin sannan na gaba shafi ta da arba'in. da fikiri kenan shafi ta dari fudu da arba'in da biyu dari fudu da arba'in da biyu inda wanda yake na gaban nan ne dari fudu da arba'in da biyu a nan gaba kenan in kuma kana da darul haya ne takikin aliyu sise za ka duba shafi ta 938 tara kusan karshe-karshe kenan kusan karshe-karshe 938 to a wannan a wannan wajen yana magana a kan tajallin zatil mukaddasa na Allah subhanahu wata'ala yadda zai tajallinsa ya bayyana daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa salama. bayyana na fito na fita na abun ya fito fili gaba daya yadda inda zaka ga annabi Allah ne kare kai daga kalla Ya ce fartakahu bi nisbatihi wa tajallalahu fihi min sifati wal asma'i wal mawahibi wal fuyudi wa tajalliyati ma yakunu ma hul makamu salisu bi nisbati ilayhi ka nuqtatin fi bahrin ثم iza au iza adda وضعف المقام الرابع واستوفى آدابه ناسب المقام الخامس فيه في بما فيه من الصفات والأسماء فإذا ناسبه ارتقى إليه وتجلى له فيها ما يكون المقام الرابع بالنسبة إليه كنقطة في بحر وهكذا أبدا سرمدا كلما ارتقى مقاما ووفى بوظائفه وآدابه na sabal makaman ladhi fawqahu farta ka ilayhi bi nisbatihi wa tajalla lahu fihi ma yakunu al makamu alladhi tahtahu bi nisbati ilayhi ka nuqtatin fi bahri wa hakadha abadan sarmadan fi tuli umrihi umr al akhirah al abadi fal arifu fihi abadan ala hadha al tarqi fal qurbu huna alladhi yusamma sahibuhu muqarraban wa idha waffa as-sa'iru ila allah ta'ala بوظائف مقامه وآدابه ناسب المقام الذي فوقه ويسمى الترقي في المقامات هو القرب الحقيقي للمناسبة التي فيه فإنه لا يقدر مثلا أن يكون في المقام الألفي ويناسب المقام الذي هو مكمل مئة ألف مقام فلا يتقيه لبعد النسبة التي بينه وبينه فإن الصفات والأسماء wata jalliyati allati tankashi fulahu fil makami allazi huwa mukammilun mukammilun mi'ata alfi makam la yaqdiru ala wazaifi huwa adabi ana yana ta magana haka ya bari abubuwa da yawa a gurin za ku lura inda yake tabbatar da inda yake cewa Ya ce qawluhu al-mukhatabi bi qawlika lahu wasjud waqtarib daga wannan ayan ya fara yana mai cewa yani anna sujudahu lillahi ta'ala sajada bi kulliyatihi juz'an juz'an zahiran wa batinan kama qala fi munajatihi sabiqa sajada laka sawadi wa khayali ila akhir wa qatari ma'nahu qurbun nisbati la qurbul masafa wa ma'nahu huna munasabatul abdi lil hadrati ilahiyya فإن الحضرة كل فإن الحضرة كنا حقيقة حقيقتها هي محق الغير والغيرية كاغا إن أنت مكا حلرا حقيقة شيني بمبن بابو بمبكي زكاني الله دباوا فلا عين ولا كيف ولا رسم ولا وهم ولا خيال ولا عقل ولا تمييز إلا التمس والعمى حيث لم يعقل هناك إلا الله بالله لله في الله عن الله فهذه هي نسبة الحضرة الإلهية wa hada huwa al-qurb al la qurb masafa wal abdu wudi'a fi awwal nash'atihi la yakhudu illa fi wujud al-kawn kayfa wa kayfa ma taharraka aw sakana huwa fi ghaibatin anillahi ta'ala wa hada abdu anillahi ta'ala la budda al-masafa fa innaha mustahila yace fa idha dahala al-hadrata la yadkhuluha illa bi nisbatiha wa hiya mahqul ghairi wal ghairiyya min qalbihi zuwa ga karshe abubuwan da ya faɗa gaba ɗaya. kaga nan ne tajallin sifuna da tajallin sifa ya bayyana tamkar Allah ne wa ta'ala sannan kuma akwai hawiyatul hauni da yake magana a wannan wurin. هاوية والهاء هي والهاء هي هاوية الذات والعين عينها والعين عينها وانا انا تشابه دليل بودا أربعين كنا دليل بودا أربعين دليل بودا أربعين دار الفكرة دليل بودا أربعين كلا كسر كسر قوله المسلف مهراب عينها الهوية yani annal musalli fi mihrabi aini ha'il hawiya na yake kama magana fa inna ainul aini wa ainul ha'i fal ha'u hiya huwiyatu zati wal ainu ainuha wannan yana yana shafi ta 442 a nan kenan almusallafi mai hirabi ayini ha'il huwiya huwiya unus da dazu ya fi faɗa kenan wanda ya ce an ta huwa wa huwa anta ya ce ya ne annal musalliya fi mihrabi annal musalliya fi mihrabi aini ha'il huwiya kun gani ba shi mai salatin kenan ha'il huwiya هو إمام جميع الوجود والوجود كله من ورائه وأطلق عليه المهراب لكونه لا ثاني له في مرتبته الأحمدية مرتبة الأحمدية دا مرتبة الأحدية سنفي مرتبة المحمدية فادي كما شفت جانيا فادا في مرتبته الأحمدية ko fi martabati alhadiyya akwai martabatu lakin la sani lahu fi martabatihi wannan wannan Hadiyya anan amma a dar fikri a fikri za ku kalla ba ahadiya ba ne ahmadiyya ne amma kuma na ga nan darul kutub ilmiya an sa martabatihi al Ahadiya. kun gani za ku kalla nan Ahadiya ne amma wanda yake da darul fikri zai kalla martabatihi martabatu al ahmadiya to martabatul Ahadiya ya fi girma sama da martabatul ahmadiya kaga bambancin ahmadiya da Ahadiya akwai bambancin magana ba karama ba kaga nan akwai nuskan nan akwai dan gyara wajen raba wannan martaban yake fa innal wujuda kullahu yusalli fi jami'i hitatil uluhiyya wa huwa sallallahu alaihi wa sallam mahallu shahidin kenan yace wa huwa sallallahu alaihi wa sallam kun gani shi ko ma'aiki sallallahu wa huwa sallallahu yusalli fi mihrabi tajalli zatil mukaddasa yusalli fi mihrabi tajalli zatil mukaddasa min haisu ma hiya hiya ma hiya hiya fa innaha ainul aini wa ainul ha fal ha'u hiya huwiyatu zati ya salam kaga da ya gaya maka ba kaga na maka falhawu hiya huwiyatu zati kun gani ba wal ainu ainuha wa wujudu alladhi huwa hadratu tamsi wal ama wallahi wannan sai ka san jawahiru mali hadratu tamsi da al ama ya karkashin hadratu ahadiyya ne kaga shi ma nan matau ahadiyya ne ka kawo kuma annabi shi yake magana shi yake da wannan halaran kawai ba wanda ya kai ya shiga wannan halaran inji shautu jani hadarat tamsi da al'ama to kai kuma yace maka falawiya huwiyatu zati da zai ga maka huwiyatul unusi wajen anta huwa wa huwa anta to me bambancin annabi da Allah subhanahu wataala sannan na gaba shafi ta dare biyu da talatin da tara 239 da alfi kirkiran jisu ina biyu annabi shine ainihin zatin Allah ainu zatin lai wa huwa kal mir'ati tatara'a annabi shine ainihin zatin Allah annabi da Allah kai ka ce madubi ne kamar da na fada annabi madubin Allah Muhammad Siraj sanu da zuwa marhaban annabi shine madubin Allah wannan kafirci ne Allah baya da kama kwata kwata shafi ta 139 magana gaba kenan a wannan na hannunmu shafin ta dare fudu da talatin da tara dare fudu da talatin da tara a darul kutubin ilmiya zai nuna maka nan cewa annabi shine rayuwan Allah annabi shine sirrin Allah in kuma kana da darul fikri ne sai kaje shafi ta biyu biyu da da da talatin talatin tara, da tara, amma wannan ne kuma kutu da da talatin tara. daru kutubi ilmiya 439 439 kaga nan yana sharhi ne na salatul gaibiya sharhu as-salatul gaibiya fil haqiqatil ahmadiyya a karkashin wannan sharhin ne zai zai kwaba ya nuna cewa annabi shine sirrin Allah shine kuma rayuwar Allah to aku kalla kun gane karkashin wannan sharhin? kun ga a kasa kun gane a kasa kun gani a kasa yake cewa wa ashhadu ina mai shaidawa ina mai shaidawa anna sayyidana muhammadan shugabanmu ma'aiki sassanin annabi muhammad sirru zatihi shine sirrin zatin Allah he lamirin nan Allah yake komawa sirru zati annabi shine sirrin zatin Allah sai kuma ya ce wa ruhu hayatihi annabi shine ran rayuwan Allah zan kawo shawahid game da wannan kafircin zan kawo shawahid sama da sama da 30 game da wannan kafircin yau insha Allah ta'ala annabi shine wa ruhu hayatihi shine ran rayuwan Allah subhanallah wa ruhu hayatihi sai kuma ya ce wa nuru mir'atihi hasken madubinsa shine hasken madubin Allah subhanallah sai kuma ce wa kayyumu asma'ihi wa simatihi wa jami'u jam'i hadaratihi matattarar halaran Allah kaf alka'imu bi isai asma'ihi bi ayatihi al-awwalu zuwa ƙarshe abubuwa da yawa fi ta'alluki li zaɗihi al'akhiru akhiru ala hitati hukumin ma'alumatihi alba zuwa ƙarshe, maganganu da yawa ya kawo nan to ma'aiki san salama shine ran rayuwar Allah wannan kafirci ne ma'aiki shine sirrin Allah in akwai wajen da zai shiga a maganar sirrin Allah sai mun jita kawalan wahidar ruha ya tihi kafirci ne kalmar nan akwai mai zakin ta cikin littafin Annabi annabhatul akadasiya suna cewa muhammad ruhullah wa suratuhul kamila annabi ran allah ne ruhullah da wani yara wajihin da zaka samu ta ruhin la kamar yana annabi annabi annabi isa ruhun lahi ne Allah annabi ma ruhun lahi ne ma'ana ruhun mallakan Allah in ka ce haka wa suratuhu alkamila annabi suran Allah ne kammalalle kaji wannan maganar shafi ta da goma sha takwas kenan a littafin hat a shafi ta goma cub a littafin nan suka ce yi huwa la'ama kabla a ard wa sama sadiju zati nafsuruhin nafsir rahamani fi kulliyatil wujudin kun gane a shafi ta 20 da kuma ta 30 ya ce annabi huwa ruhullah annabi shi shine ruhullah almanfuhu fi surati adam wannan ruhin da ake busawa din wanda aka busawa annabi adamu wa nafaktu fihi min ruhi to annabi ne aka busawa adamu a shafi ta talatin ya ce faruhullahi nuru muhammadin faruhullahi nuru muhammadin jeran Allah ko ruhin Allah ne hasken annabi muhammad shafi ta talatin da ɗaya ya ce annabi sassama huwa mir'atullahi awwalan wa akhiran wa zuhuran wa butunan ya ce annabi ne, madubin Allah na farko da na ƙarshe wa zuhuran a bayyane a boye duka annabi shine madobin Allah subhanahu wa ta'ala muka ce na makafirci ne shafi 128 ya ce annabi shine huwan nasu tusura wallahu turuhu annabi a gabansa haka a jikinsa a gabansa haka mutum ne amma tare annabi Allah ne

shi mutum ne amma ta rai shi Allah ne shi mabayyanan Allah ne Allah ta nan yake bayyana annasu tusura wallahu turruhu ka kun gani ba annasu tusura wallahu turruhu karkashin wannan salatin da aka yi wa annabi ta hanyar halittarsa jikinsa haka mutum ne sura sura san sura mutum ne amma ta, ta intanet Allah ne shafi ta da arba'in ya ce annabi uwa ruhu zatil wujudi ne ran zatin samun mai ran zatin samun mai maganar shautu jani kenan ruhu hayati ya ce majma'u haka'ikin lahutil mashhud ne matattar haƙiƙanin lahutu wannan a dari da arba'in nan kenan a arba'in ta shida, ya ce huwa nunun nasu lamun lahut nunun na wannan nasutu annabi ne lamun na lahutu annabi ne a shafita 164 ya ce ran annabi adamu shine annabi wa adamu suratuhu wa kana muhammadu abul arwahi wa adam abul ashibahi annabi shine baban dukkan rayuka shi kuma annabi adamu shine baban dukkan jiki da ya je shabita ɗaya. ya ce nabiyullahi isa alaihi salam ruhullah wa kalimatuhu fa huwa ruhun min haisu lahutuhu ya tabbatar da allantan annabi ya sa wannan shafin a shabita 172 ya zo ya tabbatar cewa annabi shine al-insanul kamil fa suratu kulluha suwaruhu wal arwahu kulluha ruhu duk suran komai na annabi ne ran komai na annabi ne wa huwa lamun lahutil haqqi al ulhika ko Nam wa huwa lamun lahuti wa nunun nasoti alhaki lamun lahoti wal ko halki bil kha nunun nasoti falahutuhu ahadiyatu zatil haq ya salam annabi shine zati na Allah na gaskiya 172 172 a wannan shafin kun ga shi na al'insanul kamil wa huwa sallallahu alaihi wa sallam wasallam al'insanul kamil annabi shi na al'insanul kamil fasuratu kulluha suwaruhu wal arwahu kulluha ruhuhu wa huwa lamun lahutil haqqi wa nunun nasut al khalqi falahutuhu ahadiyatu zati kun kallaba ba to me bambancin annabi da Allah la ilaha illallah lahutun ma'aiki shine dayantan zatin Allah annabi shine zatin Allah yanzu ba mafa wani abu da babba ba a'a annabi shine din ma din zatin Allah irin wannan magana zaka samu a shafi ta 283 inda yake kawo ayar summa dana fatadalla ya tabbatar da annabi shine Allah har inda yake inda yake cewa fa kana isa yamshi fil ma'i yana ruhul hayati wa kana annabi sallallahu yamshi fil hawa'i liyanna sirru zati wanda shi tujana ya fada shine sirrin zatin Allah the same shi yana ta wancan wajen haka shabita da 38 karkashin ayar innal lazina yubayi'una ka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim nan ma yace ay ruhu zati min jami'il wujudi fa bi hukmi littihadir ruhi subhanallah kaga babu mace tsakanin annabi da Allah shafi ta goma sha uku yace huwa ainul hayatil azaliya ruhul ma'ani ilahiya ainihin rayuwa madawwamiyar rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe annabi ne annabi ne la ilaha illa rayuwa wanda mara farko mara karshe wa ainul hayatil azaliya annabi ne ruhul ma'ani ilahiya ran ma'ana na ilahiya allanta annabi ne kenan rayuwa annabi baya da farko ne shin ko ma'aiki baya da farko ne duk da kaga ran annabi shine hakikatul muhammadiyya a wajen su baya da farko shi yasa suna cewa an halicci annabi da haske sai su ce maka hasken zati to hasken zati ba halitta ba ne idan an halicci annabi da hasken zati to me yasa annabi ke rasuwa me yasa annabi ya rasu Allah ce ka mayyitun wa innahum mayyitun amma sai suna cewa annabi bai rasu ba ya kokku ne don idan suka ce ya rasu kaga su cewa suka yi an halicce shi da hasken zati kaka bai kamata ya mutu ba hasken zati bai kamata annabi ya rasu ba to kuma Allah ya kafirta duk mai cewa akwai wani bawan Allah da aka halicce shi da zatin Allah kafirci ne a shafi ta 68 ya ce annabi shi ne huwa awwalu zuhuri min haisu ro wal akhiru zuhuri min haisu jism shi ne farkon halitta ko farkon bayyana a janibin rai tunda ran gaya ya gama ka ba halittarsa aka yi ba shi ne kuma karshen bayana a janibin gaban jikinsa a shafi ta 128 haka nan kuma 147 yake cewa annabi mutum ne a sura amma kuma Allah ne ta rai haka a shafi ta 84 annabi mutum ne bi suratihi annasutiya ainul haqiqati lahutiya ainihin haqiqa ne da hudu wallahu zahiru fihu muhammadu 84 annabi shine kamar yana kyautu jari ya fara yanzu anan da yake cewa anta huwa huwa anta ai kai ne shi 84 kai shi ne shi kai ne kun gani ba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi suratihi mun gani wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi suratihi annasutiya ainul haqiqati lahutiya la ilaha illallah la ilaha illallah wa huwa Allahu zahiru fihu Muhammad kun kalla me bambancin annabi da Allah ne magana cewa tujjani anta huwa huwa anta kai ne Allah Allahn kai ne gashi nan wa huwa Allahu zahiru fihu Muhammadu hu. eh huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa dinnan hu dinnan annabi ne huwiyan da shi tujjani ke bada ne anan ku kalla gaba ba zai kawo ai ahadun bila ta'addud ka gani annabi shine Allah ba bambace ahadun bila ta'addudin ba bambanci karka ce ma guda biyu ne kama fi kaulihi ta'ala huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa fa huwa al-awwal min kaulihi huwa Allahu wa huwa al-akhir min kaulihi illa huwa huwiyatun wahida kun gani ba huwiyatun wahida Allah da Annabi duk ɗaya ne ba bambanci subhanallah ta'ala Allah zalika uluwan kabira haka shabita 164 haka kuma a shabita 324 inda yake cewa wa kafa billahi shahida Muhammadu Rasulullah ai huwa Muhammadu Rasulullah Allah dan ai shine wa kafa billahi shahida huwa Muhammadu Rasulullah Allah shine annabi fal huwiyatu wahida huwiyan kala ɗaya ne har ila yau kaga yana kamar ga maka anan huwiyar ɗaya ne can ma 324 yace huwiyar ɗaya ne 324 kun gane kun ga wakafa billahi shahida Muhammadu rasulullah ya ce ai huwa muhammadun rasulullah wal huwiyatu wahida kun gani ba Allah shine annabi saboda huyan guda ɗaya ne Allah annabi ne annabi Allah ne yanzu muna musulunci ne magana ce tijani kenan muna musulunci ne yanzu kafirci ne wannan ba musulunci bane wannan kafirci ne haka a shafe ta 327 327 yace zatullahi mir'atun mir'atun muhammadiyatun iya ainu zalika nur shi da ainihin wancan hasken wal haku ta'ala ainun nur fa absara nur nafsahu fi mir'ati nafsihi bari ku kalla kun gane kun gane لأن نوره تعالى الفائض من ذاته كان بتوجه ذاته لذاته مرعاة محمدية هي عين ذلك النور والحق تعالى عين النور kun gani ba Allah ne kawai kamar da Shatu ya faɗa mir'atin Allah ne kawai annabi ne mir'atin Allah kun gani abunda mai madubin zai kalla fi mir'atin nafsihi farra'i huwa an wal mir'atu hiya an Walmar mar'i huwa nuru la ilaha illallah mai ganin a madubi shine hasken madubin ma haske ne wanda za ga a cikin madubin ma haske ne duba da ka kansa zai kalla shi yasa Allah ta'ala zai raka hina kun wai musulunci ne wannan a shafi ta 230 Allah zai tajalli daga mir'atin annabi sallallahu alaihi yadda in ka gan shi kawai Allah ne da kansa za ka kalla haka shafita ta 238 da kuma shafita 46 da kuma shafita 29 duk ya kawo cewa alhaqiqatul muhammadiyya a aslu kulli shay'in waye na kulli shay'in yace wa hiya nuru sabhatil wajhi hasken zatin fuskan hasken zatin Allah din nan shine haqiqatul muhammadiyya kaji ba yana kitar muhammadiyya a shafi ta dare biyu da saba'in da biyu ya ce fasuratul muhammadiyya talsamu zatin ilahiyya suran annabi shine talsamin zatin Allah subhanahu wa ta'ala 272 272 a wannan shafin kaga ma anna talsamu kunuzil ma'arifi al huwa az al-muhammadiyya yace kun gane bal huwa Allahu wa Muhammad Sallama. alaihi wasallam ana kasimun bai kare ba kun gane ba fatasamu sirri fassuratul muhammadiyya talta zatil ilahiyya kun gane ba la ilaha illallah to a dunkule zan kara dunkulewa har yanzu ba son kaga awa daya mana sura minti biyu to maganan annabi shine Allah shine zatin Allah shine ainihin Allah duba shafi goma sha uku a nafhatul akadasiya duba shafi ta talatin da biyar duba shafi ta dari biyu da goma sha hudu duba shafi ta dari hudu da arba'in da tara hakanan kuma ka je ka duba shafi ta sittin da biyar maganan shibili ma wajen ya kawo ka je ka duba shafi ta 65 karkashin fadin Allah alam yajid ka yatiman fa'awa duba kuma shafi ta 213 da ribirar goma sha uku da kuma shafi ta uku da talatin da bakwai wannan duka cikin namhatul akadasiya za ka samu wannan shahidi na wannan nan kamar da mai jawahir ma'ani ya kawo a shafi ta 440 dalil fikirin annabi shine zatin Allah subhanahu wa ta'ala huwa zatullahi aliyya kal mir'ati tatara'a fiha yana magana akan hakikatul muhammadiyya shine Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma shafi ta juz'i na biyu shafi ta 237 dalu fikri kenan tajallin zatin Allah bayyana zuwa ga zatin annabi sallallahu sa duka da sunayensa su duka ya tabbata tare da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma ka je garba shafi ta bakwai a juzu na biyu kenan inda yake cewa alkaunu kulluhu huwa Allah ya ka alkaunu mir'atullah subhanahu wa ta'ala shi yasa ce maka a juzu na biyu shafi ta 167 annabi ma samuwansa aka yi Allah ma samuwansa aka yi alwujudul awwal annabi ne alwujudul awwal Allah ne alwujudul sani annabi ne shi yasa aka halke shi ranar litinin yawmul isnaini sannan kuma a juzu'i na biyu shafi ta da rubutu ashirin da biyar inda yake nuna cewa kafiri da mushiriki dukansu annabi ne ke gudana a jikinsu la ilaha illallah to waɗannan abubuwan su ne a takaice abubuwan da zan dan hasko duba da lokaci kenan to na sai a nan zan bude layin kira duk inda ka na fari wani abu ban hasko ba to kana da dama ka ce guri kazan da ka faɗa muna bukatar a hasko gurin to sai na hasko muku gurin insha Allah ta'ala Allah ya mana muwafaka to nan za mu saya insha Allah ta'ala mu bude yan walayin kira ta hanyar WhatsApp kadai kawai da ka kira sai mu dan tattauna mu gani wannan matsalar to 070 47 57 78 77 whatsapp kadai kawai zaka kira kar ka sha wahala wajen kira direct call wai abin mamaki ma suka ce sanda aka saukarwa ake saukarwa annabi qur'ani sanda ake saukarwa annabi qur'ani to annabi annabi yana da sani, yana da sani bari ku ga wani waje kamun kamun a kira ko kalla kun ga nan wajen za kalla a sama kun gani akana muhammadun sallallahu ya ariful qur'ana qabla nuzulihi shin annabi ya san qur'ani kafin a saukar da ita suka ce anna jibril ajaba ajaba hina ra'a muhammad yatlul qur'ana qabla an yu'allimahu iyyahu sun yi mamakin annabi yana karanta qur'ani kafin a sanar da shi fasala jibrilu sai jibril ya tambayi annabi ya aka yi ka iya qur'ani kafin in sanar da kai fa ajabahu nabiyyu sai annabi ya amsa wa jibrilu irfa is sutura ka daga shamakin da yake tsakaninka da Allah marratan sau daya hina yulka ilaika sanda ake ake karantar da kai Qur'ani zaka kawo daga wahayi daga shamakin ka kalawa yake magana fa fa'ala jibrilu sai da ya zo bar wahayi Allah yana karanta mai da wahayi kawai da ya daga tufa da ya daga suturan da yake tsakaninsa da Allah fara'a muhammadan da alladhi yuhi ilaihi sai ya ga annabi shi ne yake wa jibrilu ashe wahayi wai idan za a yi wa jibrilu wahayi ya kawo ma annabi sako to ashe mai bawa jibrilu wahayi ma annabi din ne kun gani nan arbuce ai al'alyawa Kit ma haka ya kawo an ba wa annabi qur'ani jumlatan kafin ma jibrilu bai ta alwaya alwakil gashi nan ya kawo nan kun gani ba ilam eh, anna rasulullah sallama utiya alqur'anu mujmalan qabla jibril an ba mu annabi ƙur'ani a dunkule kafin ma jibril ya zo kun gani to na ga da yawa kuna ku kira ku kira akwai abubakar sayin nan na ga miskon naka ku kira Abubakar fari ba sa karewa gaskiya suna da yawa sosai a dai kira mu yi bayani sai tsoron sai lokacin mu zarce to da Allah ka duba in annabi salama shi ne yake ba wa jibril wahayi to shi jibril wa yake kawo wahayi wato annabi shi ne mai bayarwa kuma shi yake kawo kawai yanzu ana zo zola an ne kwa kenan a ce da shi ka kaiwa muhammad ashe Muhammad shi ke cewa ya kai wa Muhammad kuma ya zo kafin Jibril ya sauka nabi ya riga shi ya sauka ya ga kuma kuma ya ba nabi kaga wannan wannan magana mai da nabi Allah ne wannan magana kafirci ne Allah ya gyara mana yi mai Amin Malam Bashir Bukar Bashir جزاكم الله خيرا to ina ga kaman kiran ya gagara ne ko to babu kira sai sauka abu nan jan kwanta karatu da yan Allah ta'ala mun karanta kowa ya je abubuwa ne ma ba abubuwa ne suka kare ba so nake kawai da makarar wuce awa daya ne amma gaskiya abubuwan fadi suna nan da yawa burjik ban fada ba har yanzu tambaya mu har ila yau shine shin annabi Allah ne ko dai Allah na biyu ne ko wani gaba ne na Allah al haqiqatu muhammadiyya Allah ne ko wani sashi ne na Allah eh na ga alama mala abdulkadir Sulaiman zai yi wuya gaskiya na ga alama a kira in ma ka ji wani ya kira to ina ba mu haƙi ala sunna ne kira zai yi wuya gaskiya to Allah dai mana muwafaka alama ya mamu tunda katu ya isa zan sauka insha Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Rabson ka bari bara ba wanda zai ya kira gaci na har yanzu ba wanda ya kira shiru ba wanda ya kira shiru gaskiya to gashi nan dai Allah ya kyauta barakatuh assalamu alaikum zan sauka insha Allah ta'ala